idan ka yi bacci mai nauyi wannan bacci mai nauyin ko da ya yi tsawo ko da ya yi gajarta in dai ya yi nauyi to ya karya alwalarka kawai ka sake alwala ana tsammanin alwala ta karye an gane kenan in dai har muka ce bacci in ya yi nauyi ko mun tsawonsa ko mun gajartarsa a sake alwala kenan in bai yi nauyi ba ko mun tsawonsa ko mun gajartarsa ba sai ka sake alwala ba ta ya zamu da ya zamu gane bacci yayi nauyi ko bai nauyi ba malamai suka ce duk lokacin da kake bacci duk abin da yake faruwa a gefenka kana sani to ka bai nauyi ba an ka tashi ko kai sallah gashi dai bacci nake yi amma sai zama hirar da wannan da wannan suke ina ji wani lokaci ma na ji an yi gulma ta zance kai wani ka ji tsoron Allah fa sai rufe idona kaga yanzu wannan baccin da nake ai duk abin da yake faruwa ina sani idan dan kinke su ya hau jiki na kafa ta zan bigi kuda ya dan dame na haka ko sauri zo kuna min gir zan bigi haka ka wannan kudan ya dame ni wallahi ina so in yi bacci kuma yana ta da ramuna. kaga abu ya dan goji kafa ta in wani dan goge ne zan farka ya ne a wucewa zan yi ce wato oh, wannan baccin baya kare alwala ko da a kwance na yi shi haka idan wasu malamai suka ce in dai a zaune na yi bacci a zaune na yi matukar wannan baccin bai kai da na kwanta ba ba zan taɓa samun nutsuwar da abu zai faru a jikina ban sani ba har ma suka ce duk mutumin da yake bacci a zaune dama abin da ake tsammani idan kana baccin zai fita ce iska to ta ya kana baccin kana zai na ta fita wanda galibi mutum zai dan yi sa haka sai a dan gyara zama ai ko tun dan kana zaune komai a ɗame a ba ta samu damar fita bai da kai ka dan gyara zama ka dai ta samu hanyar fita to zaman kan nan ka danna hanyar da ma za ta fita in dai a zaune kai bacci suka ce kai sallah kai babu komai ba sai ka sake alawa mun gane da haka kenan idan bacci yayi nauyi